المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله yau za mu tashi masail al'am haka ne ko domin darasin da ya gabata mun kare bayani ne dangane da taqsimul kalam ila haqiqatun wa majaz kashe kashen zance zuwa ga alhaqiqa da almajaz har muka zo kan anwa'ul majaz da sauransu bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد الأمر والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغة الدالة عليه افعل وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه باب الأمر والنهي من الأبواب المهمة في أصول الفقه لأن, لأن مدار التكليف على الأوامر والنواهي فلا بد من معرفة أحكامهما وما وما يترتب على مخالفتهما يقول السرخسي في أصوله فأحق ما يبدأ السرخسي يقول السرخسي يقول السرخسي في أصوله فأحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي لأن معظم الابتلاء بهما وبمعرفتهما تتم معرفة الأركان ويتميز الحلال من الحرام جميل yau za mu shiga babi al'amur wanda ɗaya ne daga cikin babuka muhimmai a cikin usulul fiqh saboda mai li'anna madarar taklifi alal awamir wannan wai wato gaba ɗaya an gina taklifi ne akan umarni da hannu yi kaza ko ka bar kaza wannan shine abin da qur'ani ya kunsa da kuma hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da ba wannan ba to an kawo shi ne imma dan azabar da kai ka bi umarni in ko kuma dan a razanar da kai ka hannu daga abin da aka hana ka gaba ɗaya kisoshin annabawan da suka wuce a baya an kawo su ne domin su karfafi gwiwarka wajen bin umarni su kuma razana ka a bangarorin da suka shafi razana suwa da jan kunne idan ka hannu daga hali da haka sai ya zanto yana da matukar muhimmanci wato mutum ya san al'amuru da kuma annahari al-imam a cikin littafin sunan usul ya ce fa haqqu ma da bihi fil bayani al-amru li'anna muzamal ibtilai bihi ma farkon abin da ya kafata kamata a fara wa mutum magana da shi a cikin usulul fiqh shine abin da ya shafi umarni da hani domin mafi yawan jarrabawar da Allah yake wa bayi jarrabawa ce ta fi kaza ko ya jarrabe su na su bar kaza wa bi ma'rifatihi ma tatimmu ma'rifatul ahkam wa yatamayyazu al-halal min al-haram ta hanyar sanin umarni da hani ne wato gane hukunce hukunce zai tabbatu sannan kuma ta yadda za a rarrabe tsakanin halal da haram to malamin ya fara da ta'arifi wal amru istida'ul fi'l bil qawli wal amru istida'ul fi'l bil qawli mimman huwa dunahu ala sabil al wujub wannan shine ta'arifi na amr بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب waɗannan kalmomin kowanne ya saka su domin tantance ma'anoni ko bambance su da waɗansu ababen da ba za su shiga ciki ba lafazin istida'ul fi'li bil qawli abinda ake nufi da istida'a shine talab nema neman aiki neman mutum ya aiwatar da aiki shine istirya'ul fi'ili neman mutum ya aiwatar da aiki bil kauli wannan neman an yi shi da magana ina fata an fahimta an yi wannan neman da magana kamar in ce fita kamar in ce shigo kamar in ce zauna kamar in ce yi sallah yi azumi yi zakka yi aikin haji dukan wannan nema ne na aiwatar da waɗansu ayyuka wanda kuma na yi shi da baka an gane ko to shi wanda ya yi neman ya nema a yi aikin mimman huwa dunahu daga wanda bai kai shi matsayi ba kamar uba ya yi umarni ga ɗansa wa ya yi umarni ga kanansa sarki ya umarni ga talakansa kamar kuma ubangiji subhanahu wata'ala a matsayinsa na mahalicci ya yi umarni ga bayansa an gane ko wato ya nemi yin aiki min manhuwa huwa dunahu daga wanda yake kasa da shi ala sabil ijab wannan neman a bisa ga tafarki na wajabtarwa ina fata fahimta don ya iya yawa ya nemi mu yi aiki kuma ta hanyar magana a matsayinsa na wanda yake saman mu ya nemi hakan daga mu da muke kasar shi amma la ala sabil ijab ba dan yana nufin wajabtarwa ba sai dan yana nufin halattawa sai dan yana nufin wani abu na daban kamar yadda zai bayyana a nan ina fata mun fahimta to kaga wannan shine amr abu na biyu da ya shigar a cikin tarifin asigatu dallatu alayhi siga asigatu dallatu alayhi wato siga da take nuna shi amri shine ya kawo misali kalmar if'al kaga wannan siga ce if'al yi kaza to ba wai na nufin wai if'al din kadai ko kuma kalmar da za ta shiga cikin mizanin if'al ba domin idan muna neman kalmomi da za su shiga cikin mizanin if'al takaitattu ne kamar izhab ifham ikra da wannan suna shiga cikin mizanin if'al amma kaga ijilis ba za ta shiga cikin mizanin ifa'al ba tunda ainihin fi'il din ta zama maksura ce a cikin ijlis ina fata an fahimta sannan kuma dan yi nuna ba wannan sigar kawai yake nufi ba dan da ita ake nufi kamar if'alu ai ba ta shiga cikin sigar if'al haka na umarni zuwa ga mata ba zai shiga cikin kalmar if'al ba don haka me ake kallo ba wai sigar ba abinda sigar ta fa'idantar sigar ta fa'idantar da yin mai umarni to duk inda muka ga kalma da take nuna umarni ko da ba ta shiga cikin wazanin ifa'al to ta shiga ciki yanzu misali kamar yadda na faɗa ikra tana shiga ifa'al amma ijlis ba za ta shiga cikin ifa'al ba akim wajen aqim salata ita ma ba ta shiga cikin wazanin ifa'al amma dai abinda kalmar ifa'al take nunawa shine umarnin mutum ya zo da wani aiki to duk inda wata siga ta zo wadda take nuna umarnin mutum ya yi aiki ko ta shiga cikin wannan wazanin ko bata shiga ciki ba to ta zama mai ta zama siga ta al'umarni kamar da na ce kum kaga ai ba za ta shiga cikin kalmar ba za ta shiga cikin wazanin ifa'al ba haka kumi haka kuma haka kumu duk ba za ta shiga cikin wannan ba da Allah ya yi ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum a kaga wannan kudin ta fuskar ma'ana daidai take da mai ifa'al dan ta kunshi mai umarni amma ba wai tana shiga cikin mazaninta bane ba da haka nake son ku gane lokacin da suke kawo kaunar ifa'al ba sa nufin mizani na awon kalmar abin da suke nufi shine mai ma'anar ta kunshi umarni sawa'un kana hadha al-amru muwajjahan ila mufradin muzakkar aw ila mufradatin muannasa aw ila musannan min kilal janibayn أو إلى جماعة الذكور أو إلى جماعة الإناث بأي لفظ كان فما دام طلبا لأحد أن يأتي بشيء فهن اكتسيبة إفعال كم هي وهي عند الإطلاق والتجرد إتوانا كلمة إفعل عند الإطلاق idan an sake ta kai tsaye wata jarrud kuma ba wata alama ta tsar da ita alamar wajabci alamar mustahabbanci alamar halacci alamar kaza mujarrada ce ba wata karina anil karina daga dukkan wata karina tuhmalu alaihi to kai sai ana daukan ta ne a matsayin umarni din da yake fa'idantar da wujubi illa ma dalla dalilu al muradimin minhu nadabu sai fa in wani dalili a gefe daya ya nuna umarnin da ke cikin wannan lafazi ba wajibci ke nunawa ba yana nuna mustahabbanci ne aul ibaha ko halacci kadai wa yu'malu alaihi to sa'ilin nan sai a ɗauki umarnin akan wannan mustahabbancin ko halaccin amma matukar babu wata karina to duk inda siga take ta umarni umarnin na fa'idantar da me wajib da Allah ce aqimu salata hadha amrun mujarradun an al-qarina kai sai zamu dauka cewa iqamatu salati ma hukumuhu wajib ina fata mun fahimta wa atu zakata hadha amrun وهذا الامر مجرد من اي قرينه kai tsaye za mu ɗauka akan cewa ma hukuma ita zakka wajib wajibi ne bayar da zakka tun da wannan umarnin mujarradun anil qara'i an bayyana ko amma da ubangiji ta Allah ce fa idza qudiyat as fantashiru fil fantashiru wannan menene umarni to amma yana nuna wajibci baya nuna wajibci saboda akwai karina idan muka koma karina din ita karina kuma a iya samun ta tattare da lafazin wato a wuri guda fi mahallin wahid fi mawdu'in wahid wato ita ce za su ce karina muttasila ta iya wa karina a wani wuri take can a wani nassi na daban to ita ce karina munfasila yanzu idan muka dauki fadin Allah ta'ala fa idza qudiyatis salatu shiru umarni ne amma mun ce la yadullu ala wujub saboda me saboda idan muka koma a cikin farkon ayoyin an buɗe su da ya ayyuhal amanu idza nudiya lis salati min yawm idan an yi kiran sallah ranar juma'a ku tafi zuwa ga zikirin Allah ku daina saye da sayarwa ku daina saye da sayarwa yayin da aka yi mai aka haramta saye da sayarwa sallah in salatu idan kuma an zo an yi sallah an kare fa antashiru fil ardi to shikenan ku yada ban kasa ku je ku ci gaba da mai saye da sayarwa din to kaga wannan umarnin da aka yi na ku je ku tafi ku je ku abin nan karina da ke cikin ayar ta nuna mana cewa ba wajibi ba ne ba abin da yake nuna wa halatti tun da da kiran sallah ya sa an haramta saye da sayarwa to yanzu kammala sallah ya sa an yi mai an halatta saye da sayarwa da haka fanta shi rufin arzu kar wani ce ayatun da an yi sallah an kare to kowa ya fita daga masallaci kar wanda ya zauna Allah ce fanta shi dan me zaka zauna a masallaci fanta shi rufin arzu aka ce dukkan gaskiya ce a wannan umarni la yadullu ala wujubi al-khuruj min al-masjid bi mujarrad ada'i as-salah bi mujarrad al-intihai min as-salah abinda kawai umarnin ke nuna wa daga lokacin da aka ce assalamu alaikum ya halatta in kallu hudar kanka in ce nawa wannan ka ce kaza in da riga an kammala sallah ko zai ce salatu kai kuma ka ce mun kaza ba mai laifi ba amma tun daga lokacin da aka fara kiran sallar da liman ya hau kan mimbari haramun ne in taya hularka agogonka ko ka taya nawa ko mai wata magana ta sinikayya har yanzu lokacin da ce assalamu alaikum to da fa idza qudiyat as-salatu to shikenan fanta shiru fil ardi wabtagu min fadlillah to kaga wannan karina ta nuna wannan siga ta amr din la tadullu ala al-wujub amma idan muka samu amr wanda yake mujarradun an ayi karina sawun kanat qarinatan muttasila aw qarinatan munfasila to za mu ɗauki wannan umarni akan alwudu kun gane ai to ne yake cewa qauluhu wato yake cewa qauluhu wal amru ka karanta wannan qauluhu wal amru istida'u al fi'l bil qawli mimma huwa dunahu ala sabil al wujub قوله الامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب هذا تعريف الامر وهو من احسن التعاريف ومن تعريفي نسوى استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب هو على سبيل الايجاب تو وانا يلا ايه دقا ما في كاون تعريفي دا اكينا الامر وانا في امام الزوين يكاوي كنا شغبا وقوله استدعاء اي طلب و... اي طلب وهذا جنس يشمل الامر والنهي والمراد بالفعل الإيجاد ليشمل ليشمل الفعل المأمور به مثل وآتوا الزكاة والقول المأمور به مثل واذكروا الله كثيرا والمعنى أن الأمر طلب إيجاد فعل أو إيجاد قول وهذا القيد يخرج النهي لأنه استدعاء الترك كما سيأتي. استدعاء الفعل neman aikata aiki to wannan abin da ake nufi da alfi'ila a nan gurin ana nufin me al'ijad neman samar da wani abu domin idan kai aikin ne za zaka yi mai za ka samar da wani abu to wannan abin da za a samar ta iya yi wa aiki ne ta iya yi wa magana lokacin da aka ce uzkurullaha wannan talabul ijad ijadu maza ijadu ma huwa qawlun li anna dhikra qawlun bil lisan amma lokacin da aka ce a qima salata haza kazalika ijadu eh, salata لأن الصلاة تؤدى بالجوارح صلى أنا أنت نيت ta hanyar سورنسو da sauransu. da haka da yace alfi'il wa abin da shi malami yake so ya ce maka wajen fassara alfi'il da cewa shine al-ijab dan kada ka dauka umarni ya ta'allaqu faqat bil af'al wa la ya ta'allaqu bil aqwal a umarni muta'alliqun bil af'al wa muta'alliqun kadhalika Bila aqwal al aqwal shine kamar azka zikirin Allah addu'a salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba aiki ne da ake yi daga bai ba Allah ce inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kaga sallu nan wannan talabul ijad ne ijadu ma za ijadu ma huwa qawl wa sallimu zalika talabul ijad ijadu ma za ijadu ma huwa qawl ashe da yace al fi'l kada ka ce al fi'l ana nufin mai kishiyar magana a ya shafi aikin gabbai ya shafi kuma magana harshe Shi ne ma'anar istida'ul fi'li neman mutum ya aikata aiki sawa'un aiki wanda ake yi da gabbai ko kuma aiki wanda ake yi da harshe kamar zikiri kamar karatun alkur'ani da sauransu an gane ko wal ma'ana anna al-amra talabu ijadi fi'lin aw ijadi qawlin abinda da yake so ya ce maka nan gurin shi umarni shine neman mutum ya aikata wani aiki ko neman mutum ya zo da wata magana wa hadha al-qaid yukhriju nahya shi ko wannan qaidi na cewa istida'ul fi'li to yana fitar mana da annahi li'annahu domin shi an-nahyu tarki neman bari ne ba neman aikatawa ba wato idan ya zanto umarni shine neman aikatawa to hani shi kuma neman barka zaki domin lokacin da kace la tajlis kaga kana hana shi ne zauna la ta takallam ka kana hana shi ya magana hada istidawu tark amana kuma istidawu fi'il neman mutum ya aikata aiki wa qawluhu bil qawl wa qawluhu bil qawl أي باللفظ الدال عليه والمراد صيغ الأمر وهذا قيد ثاني لإخراج الإشارة فإنها وإن أفادت طلب الفعل لكنها لا تسمى أمرا wannan da yace talab istirya'ul fi'li bil qawli ta hanyar magana in ne muka yi wani abu ta hanyar yin magana cewa zauna tashi shigo yi sallah yi azumi ai da magana ne wannan to amfanin kawo wannan bil qawl din abinda ake nufi da shi shine al-lafz dal alaihi lafazin da ke nuna umarni wal muradu abin nufi dai siyaqul amri siga ta umarni wa hadha qaidun sanin wannan shi ma wani qaidi ne na biyu a cikin tarihi ji bihi da ikhraj al ishara wato dan ai kokarin kawar da ishara cewa ishara fa ba ta shiga cikin abin nan fa innaha wa ina afadat talab al fi'li ishara duk da cewa za ta iya fa'idantar da kane nemi in wani abu domin duk wanda ka nuna da hannu yana tsaye kai masa haka me kake nufi zauna haka duk lokacin da mutum yake zaune sai kai masa haka me kake nufi kaga ya ya ta fa'idantar da kane mu aiki amma su a wurin malaman usulu ba sa kiranta a matsayin siga ce ta amri su siga dole sai ta zanto ta hanyar me magana ishara la ta fa inha wa in afadat talab al fi'l lakinnaha la tusamma amran su ba ta kiranta da suna umarni ishara ba umarni bace ba har sai lafazi sosai da sosai na baka وقوله ممن هو دونه أي دون الطالب في الرتبة وهذا قيد ذلك خرج فيه استدعاء الفعل ممن ساواه وهذا التماس أو ممن هو فوقه وهذا دعاء وسؤال وعلى هذا فطلب الفعل يسمى أمرا مع العلو قال اخضري أمر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي وعكسه دعاء وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع da yace min man huwa dunahu wani kaidin ne na uku a cikin tarihi wato shi mai yin umarnin ya nema aikata aiki daga wanda yake kasa da shi ai duna talibi fil rutuba daga shi mai nema aikata aiki din yana kasa da shi kenan fil rutubati wajen matsayi wa hada qaidun salisun kharaja bihi istidaa kharaja bihi istidaa al fi'li mimman tawahu wannan na nuna ya fitar da wanda ya fitar da abin da ake wato mutum ya nemi aiki daga wajen wanda yake tsaransa ne wannan ba a kiransa umarni idan mutum sa'anka ne kace tashi ko kace zauna ko kace yi kaza to wannan ba a kiran shi da suna umarni saboda sa'anka ne baka umarta sa'anka ko ce saboda matsayin ku daya baka umarta wanda yake matsayin ku daya sai dai a ce iltimas ne neman alfarma kai ka nemi nema ne ba umarni bane ba an fahimta ku amin man huwa fakahu ko idan mutum ya nemi abu na wanda daga hannun daga wajen wanda yake sama da shi wa haza du'a'un wa su'al wannan ya zama addu'a ko ya zama roko amma ba a kiran shi da suna umarni lokacin da mutum a matsayinsa na talakkan sarki yace mai martaba a bani kaza wannan umarni ke yi to kaga nema ne roko ne kenan ba a kiran shi da suna umarni an gane ko وعلى هذا فطلب الفعل يسمى امرا مع الالوي اشي طلب الفعل ذا a kira shi da suna umarni ne idan ya zanto ma wanda ya umarni a yi aikin maɗaukaki ne shi ya nemi wanda yake na ƙasa da shi ya aikata abu to ya zama mai umarni amma in mutum ya nema daga wajen wanda yake da shi daidai da shi ta fuskar matsayi ya zama neman alfarma neman alfarma iltimas kenan idan kuma ya nema daga wajen wanda yake sama da shi to ya zama roko ba za a ce ya umarce shi ya masa kaza ba sai da ce ya roke shi ya masa kaza qala al-akhdari wani malami mai suna al-akhdari yake cewa amrun ma'azzi ila wa aksuhu du'a wa fi tasawi faltimasun waka ya hada baban guda uku gaba daya cikin baitin shi umarni ma'azzi ila dole sai tare da fifiko ne idan na sama ya nemi na ƙasa yayi abu to wannan ya zama mai amr ya zama umarni wa aksuhu du'a amma idan na ƙasa ya nemi na sama yi masa to aka san wancan shi kuma ya zama mai du'a ya zama ya zama roƙo kenan wa fi tasawi in daidai wa daidai suke ta fuskar matsayi faltimasu waqa'a to shine ake kira da suna iltimasi kaga da duk sigar ɗaya ce amma daga wa take shine zai sa ta zama umarni ko ta zama iltimasi ko ta zama roko ko addu'a sigar duk ɗaya ce kowa ya cewa da dan uwansa ifa'al kowa ya cewa da dan uwansa atin kowa ya cewa da dan uwansa ko kowa ce da dan uwansa kaza amma lokacin da yace da shi ifa'al kaza ko atini kaza sai mu kalla idan wanda ya faɗi maganar ya nema daga na kasar shi to ya zama mai umarni idan ya nema daga wajen tsaransa ko wanda yake da shi ta fuskar matsayi ya zama iltimas idan kuma na ƙasa ne ma daga wajen na sama to ya zama du'a'un wa su'al shine amrun ma'a amrun ma'a ila wa aksuhu du'a wa fi tasawi faltimasun waqa kenan kaga nan gurin mun sami wato kaidi zuwa yanzu har guda uku kenan kaidi na farko istida'ul fi'li an kawo shi domin a fitar da me istida'ut tark domin a fitar da istida'u tark kaidi na biyu bilkauli an kawo su domin a fitar da me al'ishara ishara na uku mimman huwa dunahu an kawo su domin a fitar da me mimman huwa fawqahu aw musawin ma'ahu aw musawin ma mun samu waɗannan kaidi ya fitar mana da waɗannan domin dama shi ta arifi akan kawo shi ne dan a ware abu shi kadai a fitar da duk abin da ba shi ba daga cikinsa to sai abu na gaba shine ala sabilil wujuh كيدي له وقول المصنف على سبيل الوجوب وهذا متعلق بقوله استدعاء وهذا غير الرابع لإخراج الندب والإباحة وغيرهما وفيه بيان أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب وهذا عند الإطلاق أي التجرد من القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب إلى غيره جميل da على سبيل الوجوب قالت وهذا متعلق بقوله استدعاء to dai da harfin zarra yake dole ya samu muta'alliq da zai rataye da shi to wannan alaka sabil din yana da alaka da mai istida'a istida'un ala sabil wujub wato neman a aikata abu amma ta sigar wajabci ta hanyar wajabci a bisa ga tafarkin wajabci. yace wa hadha qaidun rabi'un li ikhraj an-nadabi an kawo shi domin a fitar da me mustahabbanci wal ibahati ko ibaha wa gairihima da wani su wa fihi bayanu anna sigat al-amri taqtadi al wannan na nuna mana ashe duk inda muka ga ta umarni to tana neman wajibci kenan tana nuna wajibci wa hada inda al wato idan ta zanto ita kadai ba abin da ya garwaye da ita ay tajarrudu min al-qara'in min al-qara'in at-tarifati lil an wato sigar da take ta riga ta tsaraita daga dukkan wata karina da za ta nuna wani abun daban to ana ɗaukan wannan siga kawai tana nuna wajibci wanda shine abin da na fara mana bayani tun farko wato kaga kenan da aka ce ala sabil wujub ya zama shine qaidun rabi an zo da shine li ikhraj min nadab wal ibaha wa ghayrihima wato kaga duk wannan yana da kyau a cikin tarihi mutum ya gane me tarihi ya fitar dan idan aka fitar da abu kaza sai ya zanto ragowar da ke tsakiya shine tarihi Eh, don idan baka kawo kalma da za ta zama kaidi ba to sai ka ga ta'arifi ya abu da komai zai iya shiga a ciki to bismillah wa zahir an al mu'allif yara an al mandub laysa ma'muran bi li'adam wujudihi wa wa tahassunihi wal muhaqqiquna ala an al mandub ma'mur bi li'annahu ta'atun li jama'a wa ta'atun fi al amri fi al ma'mur والطاعة فعل المعمول به وإن كان غير واجب فيكون الأمر أمر إيجاب وأمر استحباب وتقدم ذلك في الكلام عن منذور الظاهر يتي الظاهر أن تصرفي كوكا وأن تعريفي wannan أن المؤلف يرى أن المندوب ليس مأمورا به في الإمام الدويني ينادن مندوبي yana ganin mandubi ba umarni aka yi da shi ba saboda mai li adam wujubihi da bai zama wajibi ba wa tahattumihi bai zama tilas ba wal muhaqqiqun amma masu bin diddigin masail na ilimi cikin malamai ala anna al manduba ma'murun bihi sun tafi kan cewa ai shi kansa mandubi umarni aka yi cewa ai shi li'annahu ta'atun wa ijma' li'annahu ta'atun ijma'an domin shi kansa mandubi ai da'a ne duk wanda ya aikata mustahabi ai yayi da'a yana sa ran lada izman a izman malamai gaba daya wa ta'atu fi al-ma'mur bihi ita ko ta'a ita ce mutum ya aikata abin da aka umarce shi wa in kana gar wajibin ko da abin nan ko ba wajibi bane fa yakunu al-amru amra ijabin wa amra istihbab da haka umarni ya kasu kashi biyu kenan akwai amru ijab akwai kuma amru istihbab wa zalika fil kalam al mandub hakan ya riga ya gabata lokacin da muke magana akan al mandub an gane ko ما طلبه الشارع فعلا ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز a can wurin duk mun yi magana akan wannan ina da mun fahimci tare to shi ke ci gaba قوله على سبيل الوجود قيمة الأمر إما أن تكون مجردة إما أن تكون مجردة عن القرينة مجردة عن القرينة وإما أن تكون مقيدة فإن كانت مجردة فالمختار ما ذكره المصنف من أنها تقتضي الوجوب كقوله تعالى وأقيموا, وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة فهذا يحمل على الوجوب لعدم قرينة تصرفه عنه تصرفه تصرفه عنه ونسب في شرح الكوكب أبن زي كما كما ma tun da kai hafizi ne duk kalma idan ta maka wahala ka da qur'ani kawai kamus ɗinka na farko kafin komai yanzu nan ka ce tusrifuhu ka ga wato fi'ilin madi ta sai zanto daga asrafa yusrifu kenan wanda kuma ba haka bane ba da ka koma sa asrifu an ayati allazina daga barin ka ga samu mafitar ta sa asrifu kaga daga sarafa kenan yasrifu ina fata an fahimta kaga shi kenan ka samu mafitar ta kenan na'am ونسب في شره الكوكب المنير هذا القول إلى الجمهور من أرباب المذاهب الأربعة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأمر, وأمر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب ليس على سبيل الوجوب إنه abin da yake so ce sigatul amri imma an takuna mujarradatan an qarina wa imma an takuna muqayyada فإن كانت مجردة فالمختار ما ذكره المصنف من أنها تقتضي الوجوب كقوله تعالى وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة ita siga ta amri duk lokacin da muka ganta ko dai zanto ba karina ta tare da ita ko zanto akwai karina to da zaran mun samu karina to umarnin wannan sai mu bashi matsayi daidai da karina din mun samu karina ta istihbab ya zama mustahabbi kenan nan umarni ke turwa mun samu karina ta al'ibaha wannan umarnin me yake nunawa al'ibaha to amma matukar babu karina ta sarrafi to kai tsaye wannan umarni me yake nunawa wajib to shine ke cewa wai ma ta kuna muqayyada wato akwai karina kiran fa in karina mujarrada in siga din ta zanto ba mujarrada a ta take babu wata karina ta sarrafi والمختار ما ذكره المصنف من أنها تقتضي الوجوب كقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فهذا يحمل على الوجوب لعدم قرينة تصرفه عنه dole mu ɗauka wa kimin salata wa atu zaka kai tsaye nan nan wajibcin sallah da wajibcin zaka dan babu wata karina da ta nuna da ta kautar da wannan umarni zuwa ga mustahabbanci wa nasaba fi sharhi al-kawkab al-munir hadha al-qawl ila al-jumhur mawallafin littafin kawkawul munir ya dingina wannan magana ta cewa al'amrul mujarradu an al-qara'in yufidul wujub ya danganta ta ilal jumhur zuwa ga cewa ita eh, zance ne na mafiya rinjayen malamai min arbabil mazahib al-arba'a cikin mabiya mazhabobin nan guda hudu sun yarda da wannan wato mafiya yawan malamai a mazhabobin nan guda hudu wa qala shaykh al-islam ibn taymiyah rahimahullah amrullahi wa amru rasul amrullahi wa rasulihi idza utlika kana muqtadahu lujum kuma shekul islam ibn taymiya ma ya faɗa cewa umarni na Allah da umarni na manzon Allah idza utlika idan an sake shi kawai ba tare da kaidi ba ba tare da karina ba kana muqtadahu lujum to abinda wannan umarni ke nema ya zama wajibi kenan a yi shi sai ga ko ne daga cikin littattafai masu kyau a usulul fiqh yana daga cikin littattafai masu kyau a kan hudu ne zuwa biyar yana da kyau yana da kyau matuƙa matuƙa sosai da sosai saboda kun san yadda littattafan fiqh suke haka littattafai na usulul ke suke yadda littattafan za zaka samu akwai masu ta'assubin mazhabobi wanda kawai akan mazhabar sai ke tafiya duk abin da ya saba mazhabar sa babu ruwan shi da shi to haka a littattafai na usulul fiqh akwai akwai wanda ka'idojin mazhabar sai ke tafiya ko mun raunin ka'ida a sa da ita zai gini ko da ya san wata ka'ida a wata mazhabar da ta fi tashi dalili to ba ruwan shi da ita to amma akwai kuma waɗanda suke mutaharrirun ba da sanin tsarwa ko dai su gaba ɗaya dama ba wai ba su da mazhaba kawai su masu yanci ne zaman kansu suke yi irin su shauka ne a cikin irshadul fuhul kaga su masu cin gashin kansu ne ba abin da ya musu zafi <laughs> saboda haka za su zuba ka'ida ne gwargwadon yadda sai ga wannan ka'idar wato akwai abin da zai karfafe ta cikin nassi na qur'ani ko hadisi ko ayyukan sahabbai sun su tafi akan haka ba yadda za a yi su a wata ka'ida da suke mai rauni ko kuma waɗanda suke ko da yan ba ne amma ba masu ta'assubi ba bane ba za su iya sauraron wani bangaren su ji me ake cewa a can wajen kuma in sun ga wani abu za su iya ɗauka to shirin kawkabul munir ba da cikin muta'assiba masu irin ta'assubin kamar yadda na faɗa su shaukani ko da ma ai masu cikakken yanci ne su wanda waɗansu daga cikin malamai irin su albani su suna ganin ma duk wani abu da za ka karanta na usulul fiqh kawai kamar ta da kowa ka karanta irshadul fuhul na shaukani to <laughs> za ganin saboda cikakken yanci kawai za su faɗa abin da zai gada ba da sauransu to amma a hakikanin gaskiya shirin kawai kabul munir yana da kyau sosai malamai sun sha faɗakar da mu a kansa aha والأدلة والأدلة على ذلك كثيرة جدا منها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ووجه الدلالة أن الله تعالى توعد المخالفين لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتنة وهي وهي الزيغ أو بالعذاب الأليم ولا ولا يتوعد بذلك إلا على ترك واجب فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي الوجوب جميل. قال القرطبي رحمه الله في هذه الآية استدل الفقهاء على أن الأمر للوجوب ممتاز والأدلة على ذلك كثيرة جدا dalilai da ke nuna al'amru ya kasar wujub suna da yawa daga cikin su ne ga faɗin Allah ta'ala fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim ta yaya wannan aya ta nuna al'amru yaktazu wujub yace wa wajhu dalala ta fuskar da aya ta nuna wajibci da ko za a kafa hujja da ita anna Allah ta'ala tawa'ada al-mukhalifina li amri ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam Allah ya razanar da waɗanda suke saba umarnin manzan Allah da cewa fitina za ta riske su yace fal yadhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitina. waɗanda suke saba umarnin annabi su kiyayi fitina ta same su su tsoraci kar fitina ta hau kansu wanda alfitina din ko wahiyar zai ita ce kaucewa gaskiya mutum ya san gaskiya ya kauce mata wannan ce fitina wato kaucewa ta farkin musulunci mutum ya zama ya kaucewa ta farkin musulunci kawan bai yahudi falan ma zagu azaga Allah qulubuhum tunda a nan umarnin manzon Allah tunda ayar da take kafin wannan ta kawo sunan ar-rasul la tajalu du'a ar-rasuli bainakum kada sai zan to fa la zan kana kuna na amrihi to wannan zabirin ya udu ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aw bil azab al-alim ko kuma azaba mai tsanani da yake an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wala yatawa'adu zalika illa ala tarki wajib bayan da Allah yayi wannan razanin da wannan ya firgitas irin wannan firgitaswa sai fa in an bar wani wajibi ne inda mustahabbi aka bari Allah ba zai wannan ba ce wannan sun nuna bin umarni al'amrul mutlaq yufidul wujub kenan فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المطلق يقتضي الوجوب ashe umarnin manzan Allah wanda yake ba karina ta tare da shi kai sai yana fa'idantar da wajibci Imam al-Qurtubi ya faɗa cikin littafin sa ce bi hadhihi al-ayati ala da wannan aya ce malamai suka kafa hujja bisa cewa ashe shi umarni akan kawo shi ne don wajibci an gane ko na'am وقوله والصيغة الدالة عليه افعل أي أن الأمر لا بد له من صيغة تدل عليه وهي وهي افعل مثل وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة لدلوك الشمس والمراد بذلك كل ما يدل على طلب الفعل من أي صيغة فيشمل فيشمل فعلي وفعلوا ونحو ونحوهما ومما يدل على طلب الفعل اسم فعل الأمر كقوله تعالى عليكم أنفسكم والمصدر النائب عن فعل الأمر مثل قوله تعالى وبالوالدين إحسانا والمضارع المقرون المقرون بلام الأمر فقوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل وهناك صيغ أخرى تدل على طلب الفعل أوكي سيجا تكي لنا في إفعل أي أن الأمر لا بد له من صيغة تدل عليه وهي إفعل كما أكيم الصلاة والمراد بذلك كل ما يدل على طلب الفعل يتي إفعل لنا هنا نفن دعب ليك أننا أيكي min ayi siga ko da wace irin siga ya kasance karka ce dole wazanin kamar yadda ne magana bayani sun a muqaddima fa yashmalu if'ali waf'alu wa nahwahuma da haka zai game if'ali kaga umarni ne zuwa ga mace daya waf'alu zuwa ga mutane da yawa wa nahwahuma da makamantansu wa mimma yadullu ala talab al daga cikin ababai akwai abin da yake nuna ayi aiki daga cikin su akwai ismu fi'il al-amri wato kun sa akwai fi'ili akwai ismul fi'ili ismul fi'ili shine kullu lafzun dalla ala talabi wala yadkhulu ko wala na'am wala yadkhulu fi sigatin min sigal fi'li. abu ne da ya nuna ai aiki amma ko baya shiga cikin wata siga ko wace irin siga ta fi'il amr ya zama talab ya zama ya zama ismu fi'il ke shi ba fi'ili bane sai ta ismu fi'il to akwai ismu fi'il al-amri akwai ismu fi'il mudari' akwai ismu fi'il al-madi ina fata an fahimta yanzu lokacin da aka ce mutum nazali wannan ismu fi'il al-amr ne nazali ma'ana daidai yake da ka ce masa mai inzil an gane ko to ismu fi'il al-amr ka kaulihi kamar fadin Allah ta'ala alaikum anfusakum abinda yake nufi da alaikum anfusakum i'tanu bi anfusikum ku kula da kayukan an gane ku ko alzimu anfusakum ta'atallah ku lizintar wa kawunan ku bin Allah kaga wannan alaika din wato ya zama ismu fi'il ke yasa wani malumi ke cewa wal amru min asma'ihi ilaika wa hakaza dunaka ma alaika wato shi fi'il amri daga cikin asma'a dinsa akwai ilaika akwai dunaka akwai alaika idan na ce alaika bi hadal kitab ina nufin kai ya kamata ka sai littafin nan ka mallaki littafin nan kaga umarni ne idan na ce dunaka hadal kitab daidai ka da in ce khuz hadal kitab idan na ce ilaika hadal kitab karbi wannan littafin kaga wannan ai ismul fi'l ya ma ba fi'l bane ba to haka alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum to wannan kaga shi ma abin nan ne siga ce ta fi'ili siga ce ta talab wal masdarun na'ibu an fi'il al-amri haka masdari wanda ya wakilci fi'il al-amri kamar wa bil walidaini ihsanan suka ce ainihin wa bil walidaini ihsanan din nan da aka faɗa wato lafazin ihsanan din na ai masdari ne ko to suka ce kamar ya wakilci fi'il al'amr ne an kawo shi ne dan ya nuna akwai fi'il al'amr baya wato sai ka kaddara fi'il al'amr din da zai dace da wannan masdarin wa bil walidaini ahsinu ihsanan wa bil walidi wa bil walidaini ahsinu ilayhima ihsanan kaga ka kaddara me ahsin to kaga da an ce wa bil walidaini ihsanan wannan umarni ne ko ba umarni bane ne ta ce me nuna umarnin sai ka ce almazdar allazi an anil fi'li wannan mazdarin ya wakilci me fi'l al-amr daidai yake da a ce mun kawo an gane ko wato abin nan fi'li din kenan kamar da Allah ke cewa fa idza laqitum alladhina kafaru fa darbar riqab lafazan fa darbar riqab kaga wato ainihin abin nan menene masdari ne shi ma wannan masdari na ba an fi ilhi ya wakilci ne fa idza laqitum allazina kafaru fadribuhum darbar riqab sai mana kaga idribu din an riga an yi mai <laughs> jami'i da aka kawo darba wato kaga kawo wannan wato ba karamin karfafa ma'ana yake a cikin larabci ba ma'ana ba saurarawa a tsaya ma a a furta filin bata lokaci ne bala da ya kan mazbarin don ku san huwal makasud kadai ina fata mun fahimta to bismillah wal mudari'u al maqrun bi lam al amri da fi'li mudari'i wanda yake garwaye da lam al amri shine ya buga misali da fadin Allah ta'ala wal yaktub bainakum katibun bil adl wal yaktub bainakum katibun bil adl kaga asalin yaktub ai ne mudari ne to sai aka garwaya shi da lamul amri ita ce wannan kaga da zalan ta shiga cikin sa to sai ta mai da fi'ilin ya zama majzumi domin ta tahawwala min kaunihi fi'lan mudari'an ila fi'il amr saboda mai da kalalahu lamul amr sai a sa ya samu jazma to inda babu wawun to da sai ta zanto liyaktub amma tunda akwai lamun sai a masa dauri sai a zance sai a ce me wal yaktub idan matambaye tambaye mu mal ladhi sabbaba al jazma fi akhir al mudari sai mu ce lamul amri ina fata mu fahimta to kaga ita ma nan gurin duk fi'ili mudari'in da ya garwaye da lamul amri shi ma ya zama siga ce daga cikin sigogi na amr wal yaktub bainakum katun bil alif ce wa hunaka siyagun wa hunaka siyagun ukhra tadullu ala talab الأول التصريح بلفظ الأمر كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وحديث ابن عباس في وفد عبد القيس وفيه أمركم بأربع آمركم بأربع آمركم بأربع yace yana da sigogi da dama shi yana da wadansu sigogin na daban shi al'amr tadullu ala talab al-fi'l wanda suke nuna ana neman ala wa ha daga cikin su akwai at-tasrihu bi a kawo al-amru a cikin siga kamar da Allah ya ce inna bil ihsani kaga an kawo me amr qarara shine ya'muru bil adli wal ihsan aka inna Allah ya'murukum an ila wa hadith wato da hadisin abdullahi da abbas da ke cikin sahih bukhari da muslim lokacin da wafda abdul qais suka zo wajen manzon Allah za su koma yake cewa amurukum bi arba'in ina umarnin ku da ababe guda hudu amurukum kaga ita ma sigatul amr an gane ko to dukkan inda muka samu sigatul amr karara sawa'un ta zo da fi'ili madi kamar amara an gane ko ta zo da fi'ili mudari'i ya amuru ko kuma ta zo da abin nan wani abin na daban kamar marhu fa lefa al kaza yadda abdullahi da umar da ya saki matarsa suna cikin haila manzo Allah ke cewa umar dan kafa marhu fa liyuraji'iha kaga marhu fa liyuraji'iha ai ta ma sai gal amr sai wannan to kai tsaye wannan zamu dauka sai ga daga cikin sayyidul amri duk abin da aka gina daga amara ya amuru mur daga al'amur din to shikenan sai me الثاني لفظ فرض أو وجب أو كتب ونحوهما ونحوهما ونحوها وقال تعالى كتب عليكم الصيام وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان daga cikin sigul amri akwai lafazin faraba ko wajaba ko kutiba wa nahwaha da makamantansu daga cikin ababai da ke nuna wajabci domin da an ce faraba balle bane zanto faraba ta iya zantowa ya faridu aka ce balle bane zanto wajaba din ta iya zantowa aujaba aka ce ko yujibu ko wajibun alaikum kaza kaza ko na abu makamantan haka haka kuma kutuba ba lalle bane zan kutuba zai yi za a ce kataba ko kutuba. an bayyana ku wa katabna alaihim fiha annan nafsa ba ko kataba ta kowace irin siga suka zo to su ma suna daukan wajibi kenan gashi Allah ce kutuba alaikum siyam kama kutuba alal ladzina min qablikum kamar yadda ce kutiba alaikum alqisas fil qatl ga kuma Abdullahi da Umar yake cewa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitri farada رسول الله صلى الله عليه وسلم sadaqatul الفطر في رمضان to kaga waɗannan sigogi duk suna nuna wajibci kenan الثالث وصف الفعل بأنه طاعة أو يمدح فاعله أو يضم تاركه أو يترتب على فعله أو يرتب أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب وغير وغيرها فقوله صلى الله عليه وسلم أنا وكاتب اليتيم في الجنة هكذا وقال بالسبابة والوسطى to daga nan gurin sai siffanta aiki da cewa da'a ne idan an siffanta aiki cewa aiki kaza da'a ne to wannan ita ma siga ce daga cikin sigogi na al'amr saboda me suka ce ya zama kishiyar ma'asiya ne idan an ce abu kaza da'a ne inda mutum zai ke yin wannan abin to ya yi mai kenan yayi ma'asiya kenan a kenan duk abin da aka ce yin kaza da'a ne to wannan siga ce ta al'amr aw yumdahu fa'iluhu ko abin da ake yaban mai aikata shi aw mu tarikuhu ko ake zargi da kushe mai barin sa aw yurattabu ala fi'lihi sawabun ko a jeran lada ga duk wanda ya aikata shi aw ala tarkihi iqabun ko a ta sakamako na ukuba ga wanda ya bar shi wa gairi hada wani su ka kaulihi ana wa kafirul yatimi fil jannati hakaza manzo Allah sai ne da mai renan maraya ko mai daukar nauyin maraya a cikin aljanna hakaza wa qala bis sababati wal wusta sai yayi haka da in yatsunsa guda biyu as-sababa wal wusta wato as-sababa manuniya wal wusta da yatsun tsakiya yace ni da mai renan maraya kamar haka muke kala bi ma'ana fa'ala ko ashara yayi nuni da yatsunsa guda biyu as-sababa wal wusta wannan na nuna tunda ya yabi wanda yake renon maraya wannan ya nuna idan maraya din ba da mai daukan nauyinsa kai kuma kana da hali kuma ka sani wato kenan ya zama wajibi ka ciyar da shi kenan قوله وهي عند الإطلاق والتجرد عن عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه هذا بيان النوع الثاني من الأوامر وهو ما اقترن بقرينة وهو ما اقترن وهو ما اقترن بقرينة فيصرف الأمر حسب هذه القرينة لأن صيغة الأمر لا تح... لا تهمل على لا تهمل على غير الوجوب إلا إذا وجد دليل صارف عن الوجوب إلى غيره كالندب ومثاله حديث عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال الثالثة لمن شاء mai littafi da ce huwa inda al-istilaq wa tajarrud an al-qarinati tuhmalu alaihi illa ma dalla dalilu ala anna al-murada minhu an-nadabu aw al-ibahatu fa yuhmalu wato siga ta umarni lokacin da ya zanto babu wata karina ta tare da ita za a dauka wajibci take nunawa sai bayan an samu wani dalili wato wanda ya kautar da ita zuwa ga mustahabbanci to sai a dauka haka yace haza bayanun nau'i tsani min al-awamir wannan kamar kokari yake ce shi umarnin kashi biyu ne akwai umarni da aka yi shi da siga siga mujarrada an al qarai to wannan umarnin yufidu maza yufidu al-wujub akwai kuma wani umarni na biyu wanda aka yi shi amma tare da shi akwai karina wadda take nuna mustahabbanci ko kaza to wannan la yadullu al-wujub kenan haka yake so ya ce yace الثاني من الأوامر هو ما اقترن بصيغة shine dukkan umarnin da ya takudu da siga bi karinatin bi karinatin da wata karina fa yusrafu al-amru hasba hadhihi al-karina to sai a kautar da wannan umarni daga wajibci gurgudan yadda karina ta nuna in karina ce ta istihbab sai a dauka cewa umarni ne na mustahabbanci in karina ce ta ibaha sai a dauka cewa umarni ne na ibaha li'anna sighat al-amri la tuhmalu ala ghayr al-wujubi dan ita sai siga ta umarni yayin da du'a ganta ba yanda za a yi a dora ta kan abin da ba wajibi ba illa idza wujida dalilun sarifun an al-wujub sai bayan an samu dalilin da ya kautar da wannan umarnin daga wajibci ila ghairihi zuwa ga wani sakan nadabi kamar musahabbanci ga misalin sanan hadisin Abdullahi al-Muzani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu qabla salatil maghribi sallo kabla salatul maghribi a karo na uku da yace sallo kabla salatul maghribi sai ce liman sha'a wannan liman sha'a din ta zama ita ce me qarina ba dan ita ba da sallo kabla salatul maghribi zai zama me wajibi amma da yace liman sha'a to wannan kaga karina ce da ta kautar da wancan umarni daga wajibci ya koma zuwa ga mustahabbanci na'am abin ibaha qawluhu ta'ala wa وإذا halaltum فاصطادوا والقرينة الصارفة في الأول قوله لمن شاء وفي الثاني هي أن الأمر بعد الحضر للإباحة لأن الاصطياد في الإحرام حرام لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أي محرمين ko kuma wal ibaha ko mu samu karina da za ta kautar da umarni zuwa ga ibaha ba musabbanci ba shi idan kana son misalin sa shine zaka da kawo fadin Allah ta'ala wa idza halaltum fasadu abinda ake nufi da idza halaltum idan kun kwance ihramin ku na aikin haji ko umara fasadu to ku je ku yi farauta kaga lafazin fasadu fi illa amr amma la yadullu ala wujub wal qarinatu zarifatu fil awwal qarina da ta kautar da umarni daga wajibci zuwa ga mustahabbanci a wancan misali na farko da muka kawo na hadisin sallu qabla salatul maghrib qawluhu liman sha'a fadin annabi liman sha'a wa fi tsani da ta kautar da umarni da ke cikin fasfadu daga wajibci kuwa hiya anna al-amra ba'da al-hazari lil ibaha wato shi umarni ba'da al-hazri bayan an hana ka kuma aka ce yi wannan umarni ya zama lil ibaha dan nuna halatti ne saboda me li'anna al da fil ihrami haram domin mutum yayi farauta a lokacin da yake cikin ihrami na aikin haji ko umara haramun ne mutum ya ce zai farauta yana cikin ihrami haramun ne liqaulihi ta'ala tunda Allah ya ce wa farrima alaikum faydul barri ma dumtum huruma an haramta muku farauta ta sarari ba ta cikin ruwa ba ma dumtum huruma matukar kuna sanye da ihrami na aikin haji ko umara kun riga kun dauki niyyar aikin haji ko umara haramun ne ku ce za ku farauci duk wani abin da yake sarari ai mawrumi na matukar kuna cikin ihrami to daga ba sai kuma Allah ce wai za halaltum fasadu ma'ana idan kun sauke ihramin ku to ku yi me ku yi farautar ku to kaga a nan gurin umarni bayan hani wannan umarnin na bayan hani ya zama me yana fa'idantar da me ibaha al ibaha yake fa'idantar hmm. zai kawo shi nan gaba zai kawo shi nan gaba ومن هنا huna ومن هنا قال الأصوليون الأمر بعد الحظر للإباحة واحتجوا بأن هذا النوع من الأمر للإباحة في أغلب استعمالات الشرع كما مثلنا وقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله بعد قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن وقد يكون في مقام يتوهم فيه الحضر كقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم تفعل يوم العيد بعضها على بعض وقوله في قصة اللبيغ اقسموا اقسموا واضربوا لي بسام اقسموا اقسموا واضربوا لي بسهم غير آخرون أن الأمر بعد الحضر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحضر قال ابن كثير عند تفسير آية المائدة ومن هنا قال الأصوليون saboda wannan ne malaman usul suke cewa al'amru ba da lil shi umarni idan ya zo bayan an yi hani an hana abu sai kuma aka ce yi to yana fa'idantar da ibaha ne واحتجوا بأن هذا النوع من الأمر للإباحة في أغلب استعمالات الشرع sun kafa hujja da cewa mun bincika wurare da dama a cikin alkur'ani ko hadisi idan aka hana abu daga baya aka ce yi to sai idan muka zira ido sai mu ga wannan yin da aka ce an ce ka yi ne don nuna halacci kama masalla kamar yadda sarka kawo misalin waya za halaltum fasadu wa ka kaulihi kuma kamar fadin Allah ta'ala fa za ta taharna fatuhunna min haythu amarakum Allah idan matan sun yi tsarki daga haila to ku je musu ta inda Allah ya umarce ku ba da kaulihi wala taqrabuna ta tahur ya faɗi wannan ne bayan cewa wala taqrabuhunna hatta yatahurna wato kada ku kusance su har sai sun yi tsarki kaga la taqrabuhunna wannan menene hadrun ne amma fa za ta harna fa atuhunna min hasa barakum Allah wannan kuma amrun ne kaga amrun ba'da da hadri suka ce to anan gurin ma kaga abin da yake nunawa halacci ba yana nuna wajibi bane da zaran mata ka ta sarki dole sai ka sar da ita <laughs> ba yana nuna wajibci halatti wato ma na da an hana ka amma yanzu an halatta maka wa kad yakunu fi maqamin yutawahhamu fihi al yi wa kuma shi umarni din an yi shi a wani wuri da kila wani na iya fahimtar hali to sai aka ce yi to kaga wannan umarnin ma an yi shi lil lil ibahati domin kai ka fahimci kamar bai halatta kai ba sai ka dan tsaya sai aka ce yi to wannan cewa yi din ya zama wajibi ko musahabi a ya zama halatti ya zama halatti ke sai kana jin tsoron ko ba za a yi ba sai aka ce yi ma'ana an halatta maka kai halin ne ba laifi bane ba kun gane ai ka kaulihi sallallahu alaihi wasallam kamar faɗin manzon Allah da yace if alwala haraj yi babu laifi ya faɗi wannan ne fi jawabi man sa'aluhu fi hijjatil wada' dangane da wanda suka tambaye shi a aikin haji an taqdim af'al al-hajj allati tuf'alu yawm al-eid ba'dha ala ba'd sun tambaye shi dangane da wadansu ayyuka da ake a ranar idi wato sune wato jifa na jamratul aqaba da kuma yanka dabba da yin aski da kuma tawaful ifada waɗannan wabi guda hudu ana yin su ne a ranar idi to abinda aka fi so shine jifa ita ce abu na farko daga nan sai yanka daga nan sai aski daga nan sai tawaful ifada to amma sai wani ya zo kafin ya yi jifa sai tafi maka je ya dawafi ya zo ce ga abin da ne manzo Allah na je na yi dawafi sannan na zo na jifa manzo Allah ce la haraj wani ya zo ce ni yanka na fara yi sannan na jifa manzo Allah ce la haraj wani ya ce ni na aski ne kafin in zo in yi jifa ya ce la haraj duk wanda ya ce kaza ne kaga waɗannan ababan jeranta su a haka mustahabbi ne to lokacin da ba su jeranta su ba sai suke jin kamar sun yi mai sai manzo Allah ce if'al wala haraj to wannan if'al din me take fa'idantarwa al-ibaha shikenan abin da yake so shikenan tunda ta zo ne a wani wuri da mai yin abin yana kafa kafa ko na yi sai aka ce if'al wala haraj an gane ko haka kuma faɗin manzon Allah fi kissatul ladid dangane da kisar wannan mutumin da maciji ya sare shi ko kunama ta harbe shi wanda sahabbai suka yi masa rukuya da suratul fatiha kuma aka ba su wani adadi na tumaki kamar yadda yake wata riwaya ko tunkiya da suka zo suka faɗa annabi sai ce iksimu wadribu li bisani ku je ku raba ma'ana ya halatta kenan ni ma kuma ka kawo mun na raba ku sa ni a cikin rabo tunda annabi ce ni ma ku sa ni a cikin rabo kaga wannan yanzu na mai halacci mahallin shahid da yace iksimu ku je ku raba inda abin haramun ne zai ce su raba amma umarnin da ke cikin nan murin tunda kamar يتوهمون الحضرة سنة جنس وران أبن سكي كوبا على البني بسيت إكتمو يعني وانا أمرني يفيد الوجوب كوينا لنا الإباحة الإباحة كده ويرى آخرون ويرى آخرون أن الأمر بعد الحضر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحضر قال ابن كثير عند تفسير آية المائدة وإذا حللتم فاصطادوا والصحيح الذي يثبت على الصبر أنه يرد الحكم يرد يرد الحكم يرد يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي فإن كان واجبا رده واجبا وإن كان مستحبا فالمستحب أو مباحا فمباح ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة ومن قال إنه للإباحة يرد عليه بآيات أخرى والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول والله أعلم kaga makarantar ibn taymiya tana da hakikin ilimi sosai da sosai waɗancan su suna cewa al'amru ba da hazri me suka ce lil ibaha ibn kathir ce ba haka bane ba shine nan malai ce wa yara akharuna anna al'amru ba da hazri yarji'u ila ma kana alayhi qabla al hazri umarni idan an yi shi bayan da an ce karkai sai aka ce yi to yanzu da aka ce yi din to wannan yi din tana mayar da abin zuwa ga abin da halin da yake ciki kafin a hana in da kafin a hana ka abin wajibi ne aka hana ka sai kuma aka ce yi to yanzu wannan cewa yi din ta mayar da shi zuwa ga mai wajibi in da abin halal ne kafin a hana sai aka hana yanzu kuma sai aka ce yi ya zama mai ibaha in da abin mustahabbi ne aka hana ka yanzu kuma aka ce yi ya nuna wannan umarni na fadin to wannan ita ce ka'idar da shi ibn kasir ya kawo yace kar ku dauki cewa al'amru ba da hadri lil ibahati idan kuka yi haka za ku samu tufka da warwara a cikin waɗansu wurare ko da a wani wuri kun kawo misalai kun tsira to za a zo wani wuri ku kawo misalan da ba za ku tsira ba shine ce wa yara na akharuna anna al-amra wa yara akharuna anna al-amra ba'da al-hadri yarji'u ila ma kana alayhi qabla al-hadri qala ibn kathir عند تفسيره ayatul ma'ida ibnu kasir ya faɗa wajen fassara wannan aya da ke cikin suratul ma'ida wa idza halatum fasadu sai ce was sahihu alladhi yathbutu tabbataccen zance wanda shi ne zai tabbata ingantaccen zai tabbata ala sabri idan ka kuɗe sauran shi ne kaɗai zai tabbata annahu yadullu ala al-hukmi yaruddu al-hukma ka ila ma kana alayhi qabla an umarni ba'd al-hadri yana mayar da hukunci zuwa ga halin da yake ciki kafin a hana fa in kana wajiban raddahu wajiban wa in kana mustahabban fa mustahabbun aw mubahan fa mubahun wa man qala innahu al-wujub wanda yace umarni ba'd al-hadri to yana fa'idantar da wajibci yantaqidu alaihi bi ayatin kaseera wannan zance zai kwance zai warware masa a wurin ayoyi da yawa wa man qala innahu lil ibahati wanda ko yace a'a al'amr ba'd hazari hazr yufid al-ibaha yarudduhu alayhi bi ayat yuraddu alayhi bi ayatin ukar. wannan za a iya mayar masa da martani da waɗansu ayoyi na daban wallazi yantazimu al ta kullaha abinda zai haɗa maka kan dalilan gaba ɗaya. daya hadha alladhi zakarnahu wannan abin da muka faɗa maka yanzu kama ikhtarahu ba'd ulama'il usuli wallahu alam kamar yadda dama waɗansu malamai na usulul fiqh akwai sun faɗi wannan magana to gaskiya wannan magana ta biyu ta fi karfi al'amru ba'd al-hadri ya'udu ila ma kana ilayhi qabla al-hadri shikenan fa idza kana qabla al-hadri wajiban fa huwa wajib wa idza kana mustahaban fa mustahabu in kana mubahan fa mubah bismillah ومثال أمر بعد نهي عاد إلى الوجوب حديث فإذا أقبلت فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي فالأمر بالصلاة للوجوب لأن الصلاة قبل امتناعها بالحيض واجبة ياي ga misali na umarni bayan an hana mutum wanda yake ada idal wujubi wanda ya koma wajibci hadisin da maza Allah ya ce da wata mata da take istihada ce sai za aqbalat haydatuki fa da'i salata idan kwanakin hailaki suka zo to sai ki daina sallah nan kaga ya hana ta sallah wa idza adbarat idan hailan ta juya baya kwanakin sun wuce faksili an dama to sai ki wanke jinin summa salli sannan sai ki sallah cewa salli ki sallah wannan al'amur din lili ba ne <laughs> kaga misali sai ce fal'amur amru bis salatil فالامر بالصلاه للوجوب لان امتناعها قبل قبل امتنائها بالحيض واجبه لان الصلاه قبل امتنائها بالحيض واجبه domin kafin haila ta zo ta hana sallah ai sallar wajibi ce da sallar ta zo sai ta haramta sallah to yanzu kuma tunda sallah a haida ta wuce yanzu kuma an ce yi sallah to umarni ya sake komawa halin da ake ciki da ومثاله أيضا قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين فالأمر بقتل المشركين كان واجبا قبل دخول الأشهر الحرم فمنع من أجلها ثم أمر به بعد انسلاخها فيرجع إلى ما كان عليه قبل المنع وهو الوجوب ممتاز مثال نبي فدن الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين idan watanni guda hudu waɗanda aka ce ku yi musu jinkiri sun wuce da Allah ce da kafirai fasihu fil ardi arba'ata ashhur an ba ku notice ku kai ku komo ku yi duk harkar business din ku wata hudu kadai da zaran sun shuɗe manzo Allah zai ke ku to idan waɗannan watanni suka shuɗe su ne idan watanni masu alfarma suka shuɗe guda hudu ko mu ce watannin Al'imhal ko mu ce watannin alfarma guda hudu waɗanda su ne martani masu daraja din nan kamar da sani to kaga idan sun shuɗe faqatul mushrikin to ku je ku yaki mushrikai bala ce fal amru bi qatlil mushrikin kana wajiban kabla da al-ashhur al-hurum umarni a yaki mushrikai dama wajibi ne tun kafin waɗannan watanni su zo famuni amin ajriya sai aka hana wannan ya kasu din saboda me saboda watannin sun zo thumma umira bihi ba'da sadaqiha sannan aka sake yin umarni cewa to ku yake su tunda watannin sun wuce fa yarji'u ila ma kana alaihi qabla al-man'i huwa al-wujub to kaga sai ya zanto cewa umarnin ya sake komawa halin da yake ciki kafin hani din wa huwa wujub shine wajibi qabla al-man'i huwa al-wujub sai misali da musahabbanci wa misalu istibab hadithu kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur fazuruha فالزيارة مستحبة قبل المنع ثم نهي عنها ثم أمر بها فعاد الأمر إلى السح... إلى إلى الاستحباب. وأنا نجا في babu bukatar wani ƙarin shari'a wata kaddama misalu ma kana mubahan thumma nuhiya anhu thumma umira bi wa huwa لأن الحضر كان لعام مثالا أبن دا تنشي مباهي ne kafin a hana sannan kuma daga baya ka ce farauta ce ce mu ba wanda ya ga dama wanda ya ga dama bari to sai aka zo kwanakin aikin hajji sai aka hana mutane ma alaikum sayyidul barri ma dum tuhur to bayan wannan kwanaki sun wuce ka sauke kayan ka sai kuma aka ce ko ka sauke hiramin ka na hajji ko na umara kuma sai aka ce wai za halaltum sai abin kuma ya sace kuma zuwa ga mai al-ibaha domin qabla al-mar'i da ma mubah wa hadha al-qawl huwa al-muqtar mhm. لأن الحضر كان لعارض ثم ارتفع العارض عاد الأمر إلى ما كان عليه ثم إن هذا القول فيه جمع بين بين الأدلة كما أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجعه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ونسبه الطوفي في مختصر الروضة إلى الأكثرين والله أعلم yace wannan zance shine zababbe li anna al-hazra kana li'arif dama an hana ne saboda wani abu da ya zo fa idza irtafa idan wannan abu da ya zo kuma ya kau عاد الامر الى ما كان عليه sai umarni ya sake koma yadda yake da kuma inna hadha alqawla fihi jam'un bayna al-adilla wannan zance a cikinsa akwai hada dukkan dalilai wuri daya kama ashara ilayhi al-hafiz ibn kathir rahimahullah kamar da al-imam ibn ya nuna واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ورجاه الشيخ محمد الامين الشنكيطي رحمه الله ونسبه الطوفي في مختصر الروضه الى الاكثرين. الامام الطوفي شكل اللي بتاخذ مختصر الروضه يا دينجنا ونا في الى الاكثرين زواج ما لم يرسك في واتي وما في أيوة ما لم يكن من الراي سك نبيو ثم دونت الراي نفرقو والله اعلم التي نمو في السنه. السنه متكتاكا هكا. Thank da muka faɗa wani dai Allah shi ba mu da wanda muka kuskure Allah shi ya fi wani Mm. ai shi yana tambayar asalin asalin bakance cika shi wajibi ne asalin bakance cika shi wajibi ne amma yanzu wurin da za a je a yi bakancan shine annabi ke masa umarnin yayi dama shi ma ya gamsu zai cika amma na tare da jikan wajen saboda haka dace ce mishi aufi bin nazarik anan yana nuna masa halaccin cika bakancan a wannan wuri umarnin na halacci don shi ba wani tambayar manzo Allah wajibi bane shi kansa ya gamsu cewa wajibi ne ya saka bakantansa ko manzo Allah shi ma ba ya ba shi fatawa bane dan yanzu wajibi ne da ba wajibi ba ya ba shi ne dan wurin da zai je ya saka bakantan tunda ya tambaye shi shin akwai wani gunki cikin mutanen jahiliya da ake bauta a wajen yace kaza akwai kaza kaza kaza yace kaza babu akwai kaza yace babu ce to je kai kayan ka a wajen ma'ana inda akwai da ba zai je yace ya a wajen ba alaikum salam hmm? asabar shine rusa abu wannan sukan kawo shi ne a babin kiyasi asabar wata takasir idan suna son su tara siffofi na abu da aka halatta ko aka haramta sai su tara su gaba daya su karkata su gida-gida to duk siffar da bata inganta ba sai a rushe ta shine asabar wajen tafi abu kenan tafi abu dai shine asabr yana daukar ma'anan tarawa yana daukar ma'anan rushewa domin idan ka tara din ba duka zaka yi amfani da su ba sai ka rushe wani ka rike wani shine asabr bisin ke wa alaikum assalam wa rahmatullah bismillah eh hmm. ya danganta kai ana shagon kai ke inda kake kasuwanci matukar kana wurin da yake akwai masallaci a kusa da kai na juma'a to hukuncin masallacin da kake kusa da shi ya shafe ka hukuncin masallacin da kake kusa da shi ya shafe ka haramun ne ga shi an yi hudu an yi ana an yi kiran sallah kana ji wanda liman ya hau kuma ka ci gaba da harkar kasuwa haramun ne idan ka yi sallah wani waje ya baka da hujja don me sai ka zo ka zauna ka jira har sai sun gama sallah sannan ka ci gaba da idan in kai zo kawo sallah a wani waje duk wanda zai zo sai ya wajen ka shi kuma yi sallah abla <laughs> kalli in kai baka da zunubi ka bude kofa wani yayi ne ya zunubi eh mutane ba za su san kayan sallah ba kula haka sai na ruwa na'am oh haka ne fa me muka ce ne wani littafi za mu karanta ne eh nahawun yan daura ko alfiya a انتهينا قيمة مبادئ الصرفات نعم في كم مساء قطرون مدى بنك وزيف قطرون مدى وبلو صدان ابن هشام هنا قم مساء شزيفي yadda daga shi da Allah ya sa da rai mun gama shi kawai sai mu shiga alfiya kai tsaye kawai da mun gama shi sai mu shiga alfiya bakrun nada wa ballu sada muzakkira ta yan daura ba yana rena ta bane ba amma sai nake ganin ba ta rabdin mu da abubuwan da ya kamata eh, tana da kyau tana da kyau amma dai wallahi katrun nada dai na fi gamsuwa da shi ana samun sa kasurin na dawa ballon sada libin isham kasurin dawa kamata ne insha Allah a dama kabarin da zaton ai sharhin ne shi kansa eh, sharhin ne a sunansa inda za ku sami wanda muhiddin abdulhamid ya ta hakikinsa ya fi kowanne kyau wallahi ya fi kowanne kyau duk sauran ba su da kyau ɗinka muhiddin الدين ya fi kowanne kyau eh ba saboda shi ya gyara katarun da daɗin sosai da sosai muhaddid ne da sauransu duk inda goga littafin da aka ce muhiddin ya tahkikinsa kar ma ku ɓata lokaci in mutum yana da kuɗi ya ko shi ko harun wanda yake masa tarifi shekul muhaqqiqin malamai da tsannan sosai da sosai sun sa abin da suke sun bauta ilimi sama da komai duk inda ka ga littafi mai tahqiqin sa kar ma ka bata lokaci in kana da kuɗi kawai ka saya sai dai in madabar ta ta buga shi ba mai kyau ba bace ba kuma wannan yana daga cikin babbar fitinan mu ta zamanin yanzu shine madaba'a musamman yan masar ɗin nan ba karamin mufsiduna fil ard wal wallahi tabbai sai su zaci littafi ba da izinin mai shi ba su je su buga a yadda suka ga dama kawai yadda suke son su samu kasuwa eh, A ko wata ba in ka gana sai littafin ta kwata kwata to babu littafin ne a wurin kowa sai su ba yadda mutum zai yi sai sai alal larurati ko wata darul kutubul ilmiya ta Beirut maha'inta ne suka kun maha'inta sai ga an yi littafi a ce haƙaƙahu nukbatun min ulama duk ƙarya ne kuma ba wani duk mutum zama wala wa wani muwa'id babu ko ko malami dai babu kawai yan kasuwa ne Allah ya kalla ko mahayinta su Allah shi taimaka mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك من جاء عند مالك سوى ومن أدرك ركعة فأكثر من ثلاث جماعة فلا يعيدها في جماعة malai ce wa man adraka rak'atan duk mutumin da ya samu raka'a guda a cikin sallah fa akthar ko fiye da haka fala yuriduha min salatul jama'a tare da jama'a a cikin sallar jama'a fala yuriduha fi jama'a ba zai kuma mai ta ba cikin jama'a muka ce abin da malai ke nufi shine in mutum ya samu raka'a guda a cikin sallar jama'a to ya samu wannan sallah da falala ta wannan raka'a ta ladan sallar jama'a ya same ta ba zai kuma yin niyya ya kuma cewa zai ne mai sallar jama'a sai dai idan ya zo masallaci sai ya sadda jama'a suna yin sallah shi kuma ya riga ya yi sallah to ba zai jage sai ce an yi na gama sallata ba ba zan bi jama'a ba sai ya kuma bin sai ta zanto masa ne nafila sai ta zamo nafila gare shi saboda ba a so mutum mutane suna sallah shi kuma izo ya zauna a gefe ya sa musu ido manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata yana wasu mutane biyu sun zo ana yin sallah sai suka jage shi bayan an gama sallah manzo Allah ya ce a taho suka zo suna jin tsoro cewa ko za a yi musu wani abu ne sai manzo Allah ya tambaye su ce ko ba musulmi bane suka ce musulmi ya rasulullah yake to dan me ku yi sallah tare da jama'a suka ce ai mun yi a gidanmu yace in kun yi sallah gidan ku ga ana yin sallah kuka tar da jama'a suna sallah ku mene ta wannan sallah domin za su na fila gare ku ba a so mutum ya zo ya zauna mutane suna sallah a masallaci kuma ya jage da ya sa musu ido to amma ba zai yi wannan da abin da manufar cewa sallar ita ne mai ba a'a shi na fila zai yi wa man lam mutumin da bai riska ba yani a cikin sallah illa tashahhud sai ta ya kadai aw sujud ko sujada falahu an yu'idaha fi jama'a falahu an yu'idaha fi jama'a to shi ya iya maimaita cikin jama'a da ya zo masallaci sai da an yi sallah abin da ya ragowa shine ruku'u ko ya da ana karatun tahiya to sai ya in wata jama'a ta kuma abin nan sai ya bi sallar jama'a domin ya samu falla domin wannan sallar bata bai ci ko da raka guda ba cikin wannan sallar والرجل wahid mutum daya tare da liman ma'al imani tare da liman ya koma an yaminihi zai tsaya ne a damacin sa in zaki sallah in ku ne sai ɗayan ya tsaya a damacin liman wa yakumu ar-rajulani fa akthar khalfa in ko mutum biyu ne ko suka fi haka sai tsaya daidai bayan limani fa in kanat imra'a ma'ahuma qamat khalfahuma inda mace tare da su ita kuma sai ta tsaya a mataki na uku kenan bayan waɗannan mazaje guda biyu sai mace ta tsaya bayan su ko mata tsaya bayan waɗannan mazaje ba a je ruwa maza da mata a cikin sallah sai dai mata suna sahun baya sa'annan maza suna gaba haka ake wa in kana ma'ahuma rajul salla an yamin al-imam in ko liman ne da mutum daya sai dayan ya tsaya a damakin liman wal mar'atu khalfahuma mace kuma ta tsaya a bayan su idan mutum biyu ne sai daya ya tsaya daman liman mace kuma ta tsaya a bayan mutum biyu din nan wasabi wasabi yaro karami in sallama a rajulin in ya salla tare da mutum wahidun guda ɗaya khalfal imam a bayan liman kama khalfahu sai su tsaya su biyu a bayan liman mana in babban mutum ne da yaro karami to sai babban mutum da yaro karami su tsaya a jere a bayan liman mace kuma tana bayan su wal imamu ratib limami da yake ratibi wanda yake sallah kullum a masallaci yake zanto shine limami in sallah wahdahu in yi sallah shi kadai qama makamar jama'a zai tsaya ne a matsayin jama'a da liman ya zo ya kira sallah ya zo ya jira ya jira sai gaba wanda izo sai ita tashi sallah shi daya to sallar shi daya tana matsayin sallar jama'a matsayin ta jama'a ويكره في كل مسجد إمام راتب ba a so an kiya kowane masallacin da ake da limami ratibi an a fihi sala a ta ainihin a yi sallah a ta sallah ciki marar kai ne har sau biyu wannan ne ma'ana ba a so mutane a zo a yi sallah ratibi sai kuma wasu mutane jama'a zo su fita da sallah su kuma a cikin masallaci wannan ne saboda ita sallar jama'a so ake zanto duk al'umma sun samu halarta idan zanto akwai ujiri wasu ba su halarta ba wasu malamai suna gani kawai su sallar su wasu kuma suka ce a za su sallar jama'a amma ba za su yi cikin masallaci ba ma'ana su ja gefe wasu ka ce ko a cikin masallaci ne ba za su zo inda aka yi sallar farko liman ya tsaya kuma zo tsaya ba a maimaita ba a san wannan wannan alama ce ta rarrabewar mutane inda ake da rigingimu sai ka ga mutane sun jira su ce ba za mu sallah da waɗannan mutanen ba in an yi sun yi sallah sai zo su ta ga wannan kuma ba ya warware manufa ta sallar jama'a ana so mutane su haɗe baki ɗaya su sallah waje guda a matsayin su na musulmi ba a so su rika rabuwa to in ya zamo da ma'ana eh, limami rashidi ya yi sallah wasu jama'a suka zo to ko da za su sallah an fi so su yi ko a wajen masallaci can haraba ko kuma su ja gefe wato wani gefe na masallaci ba inda aka yi sallah farko za su yi wannan ba za su sallah su wa man sallah wanda mutumin da yi sallah talatan. wato ya sallaci sallah fala ya ummu fiha ahadan ba zai limanci wani a ciki ba dalilin da ya sa ne faɗi wannan magana shine kamar yanzu da muka yi sallah ta jama'a ka zo ka yi sallah tare da liman kuma sai ka da wasu jama'a suna sallah suka ce mana limanci domin yana gani sallar da za su yi farilla ce ka ko na fila ce don yi farillar ka sai dai ka bi su babu laifi in za ka bi su in suna sallar su amma makaruni ne kai ka yi musu limanci dalilin da ya sa faɗa haka shine saboda yana ganin sallar su farilla ta taka kuma na ce to abin da ya dace su masu ainihin wato farilla su yi limanci amma wannan ya saba wa hadisin da mu'az dan jabal ya ya ba da labari yake cewa na kasance ni ne liman a unguwarmu unguwarsu kuma tana nesa da masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam to kuma sai ya zo ya yi sallah da manzo Allah ta sallama domin salala wajen sallah tare da manzo Allah ta sallama kuma a masallacin sa in yi sallah tare da manzo Allah sai kuma ita unguwar suna jiran su sai je musulman liman shine limamin ta a can kaga nan da yi sallah da manzo Allah alaihi salam wata sallah yi farilla yi in ya tafi can kuma zai musu sallah kaga ba farilla zai ne ta ba kuma shine limamin sai nuna ake babu laifi ko da an sa an samu wannan sabani babu laifi domin manzo Allah sallama ya sani har ma an taba kawo karan mu'az akan cewa yana kawai sallah wata rana mutum da ya zo ya ji mu'az sallah ya ga ya yi ta sallah ya yi ta sallah ya ga ce kai sai yanke ya ja gefe ya je ya tashi ya tafi sa to shine da mu'az ya ga masallaci mai mutum ne yace aka ce ai ga abin da yake to wato munaji shine kenan ba zai sallah da mutane ba to da ya ji aka sai ya je wajen manzo Allah ya kai kuka ya ce ya rasulullah mu'azu zai zo yi sallah tare da kai kuma mu zai yi mana sallah ya tsawaita alhali muna da uzurruka sai manzo Allah ya ce a afattanu anta ya mu'az kana so ka fitini mutane ka hana su sallar jama'a ne domin in mutum ya leko ya ga mai tsawaita sallah ne ke ka ina da uzuri bari in je masallacin da ake yi da wuri sai ya kallata ya tafi wani masallaci kaga wannan an ko kuma ya je shi kadai in ya leka ce kai kaga ga ina da uzuri ko kuma ga abin nan bari zai yi ta ni kaɗai saboda gaskiya an aka fara sallar nan ba za a gama da wuri kaga ya ya hana shi ne ne samun falalar jama'a to ana so in mutum yana sallah da mutane ya tsakaita ya daidai yadda ma'ana kowa zai iya samun wannan sallah cikin nutsuwa mutum ba zai damu ita jira a gama sallah a'a za a yi sallah daidai yadda da tsoho da yaro da maras lafiya da mai lafiya kowa zai iya sallar kuma ya tafi ba tare da ya samu damuwa ba to babu laifi in kai sallah ko da a cikin jama'a ne wasu mutane suka bukaci kai su ka iya yi wa idza sahal imam idan limami yayi sahwu ma'ana yayi rabbanwa wa sajada li sahwihi yayi sujada domin rabbanwarsa falyattabi'uhu man lam yasfu ma'ahu to mutumin da bai yi rabbanwa tare da shi ba falyattabi'uhu shi ma zai bi shi a wannan sujada mimman khalfahu daga wanda ke bayansa idan aka zo yin sallah sai liman yayi mantuwa kuma ya sujada ta kabli ko ta a kai ba za ka ce a ni ai ban riski wannan ba kamar ka zo ka riske suna raka a biyu ta ƙarshe kuma an yi an yi su daidai tare da kai a ce a raka a ta biyu ko ta farko liman ya kuskure to da zai yi abin nan sai ka ce a ni ai ba tare da ni akai ba to ba haka ba ne za ka bi su duk abin da ya samu liman ya same ka sai ka yi sujada nan tare da shi sai ka yi sujada tare da liman in dai ka bi bayan liman wala yarfa'u ahadan wala yarfa'u ahadun ra'sahu qabla al-imam kuma idan ana yin sallah manzo Allah ta san yake cewa inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sanya limami ne domin a yi koyi da shi saboda haka in koyi zaka yi kaga ya saba wa ne koyi ya wa ko dai ka riga liman ko ku daidai da liman domin ba koyi kake in daidai kuke ina koyi ana ko kuma in ka riga liman yanzu kai ka zama ma limamin kanka to kenan dole in ana sallah da liman har sai liman yi aiki ta gani sa'an nan sai kai ma'ana ba yana cewa Allahu ya fara kabbara sai ma sai ka bi ba sai ku yi tare ba a'a sai ka bari ya ce Allahu akbar ya kai ra karshe karshen nan kai kuma sai ka yi ina ba ta an gane duk aikin da liman yake ana so sai liman yi kai kai wannan shine cikakken koyi shine ma manzo Allah sa sai ke cewa fala tasjud hatta yajud fala tarka hatta yarka kada kai sujjada har sai yayi kada kai ruku har sai yayi duk aikin da yake yi sai yayi aikin kai kuma sai kai a bayansa wasu malami suke cewa mutumin da yake riga liman sallah ma ba da sallah domin ya fita daga cikin tsari na koyi ya zama shi ke sallah shi kadai kuma shi ya nima niyya ta bin liman kuma shi yana sallah yana riga liman to kenan ya warware niyyarsa yanzu ya zanto ko dai shi kadai ke sallah ko kuma ya zama an an juya shi ne limamin sai ويفتح بعده ويقوم من اثنين بعد قيامه ويسلم بعد سلامه يتي ويفتح بعده زي بود صلى با لمن يا بود صلى ba zai zo liman yana kabar harama shi ma suna yi tare ba a zai bude ba liman ya yi kabar harama wa ya kuma misnaini ba da qiyami kuma ba zai miƙe daga raka'a biyu ba har sai limami ya miƙe yayin da aka yi tafiya ta tsakiyar za a miƙe to kana ganin liman ya yunkura kai ma ka yunkura ba haka za ka yi ba a sai ka ci gaba da zama har sai ka ni ka ce Allahu akbar ya tsaya kuma sai ka miƙe kai sai ka miƙe shi ne ka cewa wa ya yaqumu mithnaini mithnaini zai tashi daga rasa biyu ya miƙe ba da qiyamihi bayan liman ya miƙe wai sallimu zai sallama ba da salamihi bayan liman ya yi sallama wa ma wa zalika amma kuma bayan waɗannan fawati'un wato mai yalwaci ne an alahu ya aikata ma ma'ahu tare da liman wa ba'dahu ko bayan liman ahsan wa ba'dahu amma bayan liman ahsan shi yafi kyau misali in karatu ne ka kaga misali karatu na sirri baka san me liman ke karantawa to kaga baka iya jira ka ce har sai liman ya gama kafin ka yi ba tahiya kowa ta ce yake yi ba za ka ci sai liman ya gama tahiya kafin ka yi ba tasbihi kowa na ce yake ba za ka ci sai liman ya saboda baka jin ya yake tasbihi saboda ka irin waɗannan su za ku yi ma'ana za ka yi yayin da aka yi ruku ko ake yin tahiya ba tare da ka jira limami ba wa kullu ma wa kullu sahwin sahahul ma'mum dukkanin wani rafkanwa da mamu yayi rafkanwa kuma yana bin liman fal imamu yahmiluhu anhu liman yana iya dauke masa wannan rafkanwar illa raka'a sai dai idan raka'a guda ce aw sajda ko sajda ce aw takbiratul ihram ko kabbara harama aw salam ko sallama a wai da i'tiqad niyyatin ba ko kulla niyya waɗannan bayan da za a yi limami ya dauke wa mamu to inda kulla niyya ta cewa za ka sallar kaza misali a zuciyarka kaga ai aslan ma ba da liman kake ba ko ko mutumin da ya mance raka'a ko farilla a cikin sallah wanda ya mance rukuni cikin sallah kaga bayan da za a ce limami zai dauke masa domin wato dungurungum ya bar ya in liman ya raka hudu shi uku yayi kenan ka ku bayar da liman zai dauke ma raka'a guda cikin to saboda haka in rukun ne ko farilla to shi wannan a limami baya iya dauke wa mamu amma kuma bayan haka kamar tasbihi kamar sauran sunnoni a sallah limami yana iya dauke wa mamu wai za sallama al'imam idan limami in sallama fala yasbut ba'da salami kada tabbata inda yake bayan ya sallama liyan wal ya juya ya juya kada ya zauna inda yake ma'ana limami yana yin sallama sai ya ce Allahumma anta salamu wa minka salam tabarakta ya zal ya ikram sai ya juya daga inda yake ba zai ci gaba da wannan zama ba sai ya karkata dama ko hagu ko ya fuskanci mamu wannan shi ake so idan mutum ya sallama matsayin sa neman kada ya ci gaba da zama kamar yadda yake yin sallah sai ya karkata ya juya to wannan shine babu da yake bayani game da abin da ya shafi koyi da liman عليكم السلام ورحمه الله ko limanci suna tafiya hmm. wanda ake ba da sallah ko da da ko ke eh duk sunna ce dukkanin sallah in je kai limanci dukkanin sallah yayin da kai sallama za ka karkata ba za ka tabbata inda kake ba sai ka juya ka duba ma'ana ko ka fuskance su ko ka juya dama da wannan sunna ce haka manzo Allah ta san yake sallah in yayi sallah ba ya tabbata ya zauna inda yake sai ya juya dukkanin sallah a kuma akwai bambanci sallah a masallacin da yake misali a masallaci ne na kasuwa ko na inda ake matasarar jama'a shi wannan za a ga mutane in sun wannan sun yi sallah waɗannan su wannan sun sallah waɗannan su to akwai bambanci da masallacin da yake babu domin galibi ba wani lokaci ba a samun limami ratibi amma ko masallacin kasuwa ne inda limami ratibi to sallar shi ita ce sallah wacce take ainihin cikakkiyar sallah ta ne ta jama'a saura duk wanda ya biyo baya ba wai sallah ce wata ce tana da irin matsayi na sallar farko ba domin sallar farko ita ce sallah ta jama'a ba su da wanda suka yi makara suka zo suka yi sallah ba su da matsayi irin na sallar farko sai dai ba za a ce kuma ba za su yi jami'i ba za su yi amma kuma ba su da matsayi na sallar